الذين عنهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم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 ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالي اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi wanda sha ɗaya ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara arba'in. wanda ya zo daidai da sha shida ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara kalanda na grigori don ci gaba da karatunmu a cikin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus insha allahu gaban bayani aya ta arba'in da biyar za mu karasa da aya ta gaba kamun haka akwai tambayoyi kamun haka Um, wannan yana cewa assalamu alaikum ga tambaya na kamar haka shin malam ta yaya za ka yi ya za ka iya yin sallar tarawi za ka iya yin sallar tarawi lokacin sahu tambaya ta biyu za ka iya yin sallar tarawi kuma ka yi ta tahajjud tambaya na farko da zaran dai alfijir bai keto ba mutum zai iya tarawi da tarawi da tahajjud malamai suka ce duk abu guda ne sai dai shi tahajjud idan mutum ya farka shine ake kiransa tahajjud amma wanda mutum ya yi kamun ya yi bacci to wannan ana kiransa tarawi amma duka abu ɗaya ne wato ta fuskan rakawowi da abin nan rakawai da ake yi to mutum zai iya kamun dai alfijir ya keto in bai samu ya yi ba to zai iya yi kamun alfijir ya keto amma abin da aka fi kwaɗaitarwa musamman a cikin watan ramadan ana so mutum ya yi a masallaci cikin jami'i ana so mutum ya yi a masallaci cikin jami'i sai dai in wata larura wacce ta hana yin haka sannan kuma yake cewa mutum zai iya sallar tarawih kuma ya yi tahajjud mutum zai iya sai dai a kiyaye ba za a yi witiri biyu ba yanzu idan kai tarawi sannan zuwa karfe ɗaya ko biyu ka fita tahajjud wannan babu laifi sai dai in dai ka yi witiri a tarawi to ba za ka yi witiri a tahajjud ba in za ka fita tahajjud in kana so ko sai ka bar witiri so da in ka fito an yi tahajjud da kai sai a yi abin da witiri tare da kai abin da dai kawai mutum zai kiyaye wato ba a witiri so a dare daya sannan kuma ko da raka'o'in sun watakila zai ga ta fuskar raka'o'in sun abin nan ga ta ga na tahajjud wannan duka babu laifi akwai waɗanda suke gani tun da annabi bai iyakance ba hadisin da yake cewa sallan dare raka'a biyu a yi sallama biyu a sallama biyu a sallama ke tun da bai iyakance ba to ashe komai yawan raka'o'in da mutum ya yi wato babu laifi sannan ta fuskan a aikace yadda ya fi kiyayewa kuma shine raka'a goma sha ɗaya wannan kuma wadda mutum ya kiyaye shi ma ba laifi da ka kuma wancan mutum ya yi ba za ka ce me yasa ba haka ma in yi wancan na raka a goma sha ɗaya wallahu ta'ala alam wato sai tambaya ta biyu mace ce ta yi tambaya in karanta da safe na ce to ya kamata a maimaita muku duk da cewa kamu mu fara karatu din nan watakila eh, mutane ba su da sai zuwa an jima kaɗan ko to ala ayi halin tana tambaya assalamu alaikum ga tambaya ta kamar haka ni ce ina tare da mijina in na masa laifi kaɗan sai ya yanke hukunci ba zai min magana ba har wata uku ko hudu ko na ba shi haƙuri baya yarda Shi ne ta ce in na ce ya sake ni na yi laifi in na ce ya sake ni na yi laifi tambayan da ta faɗa nan ko Shi ne na ce tun da dai tambayan a masallacin nan aka yi to babu mamaki wato shi ahlus sunna ne ko yawwa ko a baka ko a ina ne to duk dai za ka yi ta za mu haɗu da daddare amma wannan bini shi wannan cikakken bayani, wannan magana don gaskiya babu tabiya ba daidai ba ne ba wani irin laifi ne ta maka har ka ba ta har wata uku har wata hudu baka magana da ita sannan kuma har ma ta baka haƙuri ta ce ka yafe mata ka yi haƙuri sannan ka ce ba za ka yi ba yanzu kai in Allah bai yi haƙuri da kai ba kana tsammani za ka sha haka sunan ya karantar ba haka suna ya karantar ba Abin ya karantar tun da har ta gane watakila ma ta fi ka gaskiya amma duk da haka ta ce ka yi haƙuri to ai sai ka yi haƙuri ko kai ba ka so Allah ya gafarta maka so don haka wannan kuskure ne babba a gyara wannan to kaga har tana tunani cewa in ta nemi shika ta yi laifi Qur'ani ya karantar da mu da ka mace ka kunta ta mata don maka sake ta ta tafiya ka ta kana kunta ta mata don ta maka wani laifin da kai ba za ka huce ba to Qur'ani ya ce in dai da ka ta haka to sai ka sallame ta ya fi maka alheri ya fi mata ita ma alkhairi ina fata an gane sannan ya za ji daɗin wannan zaman wata uku wata hudu ba ka mata magana ta baka haƙuri kaki ko kana sane da cewa akwai wasu mazajen da har yau din nan shekara da shekaru suka yi aure da ɗai matansu ba su taɓa cewa ka yi haƙuri ba akwai irin mazan da ba su yi sa'a irin matan ba duk abin da ta yi tana gani ta fi ƙarfi ta ce maka ga yi haƙuri to kai har Allah ya taimaka maka ka samu baiwar Allah har ta ce maka ga yi haƙuri sannan kake to da haka ka tuba ka dawo ka nuna mata laifinta ka gwada mata kar ta sake ka dawo ka ci gaba da magana da ita amma in ya dore haka ai tana da dama in ta gaba za ta iya zama mata nemi sauki ko mata wallahi wala ina ga wannan sai a dinga maimaita don gaskiya tsari sunna din wani ya baki ne kawai a cikin mu'amalolin babu kyau ko kaɗan amma tunda muna nan ma haɗuwa wasu lokuta insha Allah yau insha Allah za mu tashi a aya ta arba'in da biyar, za mu karasa ɓangaren fassara ko gaba ta ƙarshe sai mu shiga aya ta arba'in da shida. maimaita mana wa yau mai hashiruhum ka Allah ya rasu ويوم يحشرهم كأن يلبثوا إلا ساعة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين الله مدوكاكي yace wa yawma yahshuruhum ka an lam yalbathu illa sa'atan min an-nahari yata'arafuna bainahum qad khasira allazina kadzabu bi liqa'i wa ma wato gaban fassara, kad kasiran lazina kadzabu bi liqa'illah hakika waɗanda suka karyata su da Allah waɗannan sun yi asara sannan muka yi bayanai da suka sawwaka sai muka tsaya inda wato a ake karantar da mu cewa Allah maɗaukaki ya raba abubuwa guda hudu wanda zai ko wanda zai kubutar da kowa daga cikin wannan asara wanda duk baya so ya fada cikin wannan asara to ga abubuwa guda hudu sai ya kiyaye su shine malam yace wa kad aqsama ta'ala ala anna hadha khusran wato wannan asara da muka yi ta bayani akai la yanju minhu insan mutum ba zai kukuta daga gare shi ba illa bi arba'ati umur sai da an al'amura guda nawa guda hudu sai ce al-awwal abu na farko al-iman idan kana so karka shiga cikin wannan asara to an sai ka yi imani da Allah sannan afani abu na biyu al'amal salih sai kai aiki mai kyau sai kai aiki mai kyau sannan kuma abu na uku attawasi bil haqq sai kai wasiya wato da gaske abu na hudu attawasi bis sabr sannan sai kai wasiya da yin haƙuri Allah ta baraka wata'ala sai ya dunkula waɗannan bayanai guda hudu a cikin wannan sura mai albarka karanta mana wal asr innal insana Na'am, Allah maɗaukaki ya ce mana, Bismillahir Rahmanir Rahim, wal asri innal insana lafi khusr. Allah ya rantse da lokaci, ya ce wato, 'Dan Adam mutum yana cikin asara. An gane, mutum yana cikin asara, sai waɗannan, illal lazina amanu, wanda ya imani wa amilu salihati ya aikata aiki mai kyau wa tawasau bil haqq yayi wasiya da gaskiya wa tawasau bis sabr sannan kuma yayi wasiya da hakuri to idan mutum ya sifantu da wannan to wannan sune kadai za su fita daga cikin asara tunda gaba da yace innal insana lafi khusr mutane gaba ɗayansu suna cikin asara sai ya istisna'i sai waɗannan kaman haka wanda ya lissafta ɗin za ka sai ka yi ƙoƙari don ka bukuta daga cikin wannan asarar shi sa ya ce wannan asarar allah ta wa ta'ala ya ƙara mana bayani da a wasu ayoyi na daban a cikin alƙur'ani da wannan asara yake iya aukuwa a gare su har yanzu waɗannan asara akwai waɗanda asaran zai auka ma kansu ne su kadai asaran su ya su ne kawai sai ce kaman fadin Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul araf karanta mana wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun Allah ya ce wa man khaffat mawazinuhu wanda duk ma'auninsa ya yi sako-sako bai yi nauyi ba Fa faula'ika irin waɗannan mutane fa faula'ika allazina khasiru anfusahum waɗannan su ne suka yi me wato suka yi makansu suka yi asara kun ga kenan su ne ba su yi aikin da ma'auninsu zai yi nauyi ba don haka sai suka saka kansu rayukansu a cikin asara da ya yi aikin da mizaninsa ma'auninsa zai yi nauyi to da shi kenan ba zai fada cikin wannan asara ba A kenan kunga akwai wanda asaran kansa ta shafa kuma shi kadai zai jawo wa kansa shi kadai zai jawo wa kansa saboda aikin da yayi bai ja wato laba da zai sa shi cikin aljanna haka Allah ya sake cewa makamanciyar wannan aya wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun an gane Allah ya ce wa man khaffat mawazinuhu wanda duk ma'auninsa bai yi nauyi ba wanda duk ma'auninsa bai yi nauyi ba fa ulaika irin wayannan mutane fa ulaika allazina khasiru anfusahum su suka tabar da kawunansu su suka sa kansu cikin asara fi jahannama khalidun sannan za su dawwama wato a cikin wutan jahannama saboda ba su yi aikin da zai sa wato mizanin su yayi nauyi har su tafi aljanna ba an gane Allah ya sake ce mana ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun wato ulaika hasiru khasiru anfusahum waɗannan da suka wato suka tabar da kansu suka sa kansu cikin masu asara to waɗannan wa dhalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suka kasance suna kirkiransa na ƙarya su danganta ma Allah ko su hada Allah da shi wa zalla anhu ya bata musu ya basu ba su tare da shi abun ma yana nema ya barranta da su kamar yadda bayanai wato suka gabata an gane ashe idan mutum ya siye aikin da mizanin sa yayi nauyi ga makomansa in mizani bai yi nauyi ba kuma ga makomansa Allah madaukakin suratul qari'a Allah ya ce al-qari'a بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقول الناس كالفراش المبثور نعم. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله مدوكك يتي منا فأما من ثقلت موازينه wanda duk ma'auninsa ya nauyi da kyawawan ayyuka fa huwa fi ishatin radiya wannan yana cikin rayuwa yardaddiyar rayuwa shine aljanna Allah ya sanya mu ciki wanda duk ma'aunin sa yayi nauyi to ga sa amma yace wa amma man khaffat mawazinuhu wanda ma'auninsa kuma yayi sako-sako bai yi nauyi ba to fa ummuhu hawiya wato uwar hawiya ce sai in baka sani ba Allah ya ce wa ma adraka ma hiya menene ya sanar da kai abinda ake nufi da hawiya sai ce narun hamiya wuta ne mai kuna wuta wacce take aka sifanta da mahaifiyar shi dan wutan kun ga ba su rabu ba kenan to Allah ya tsare mu har yanzu a wasu wurare cikin alkur'ani mai girma Allah madaukaki sai ya nuna mana wato asaran akwai inda yake haɗuwa da ahalinka da kuma kanka da ahalinka da iyalanka da kuma wato abin nan kanka kamar yadda Allah ya ce kul innal khasirina allazina khasiru kul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الله يتيجا يا مسو قل إن الخاسرين الذين خسروا gaya musu innal khasirina waɗanda wato suka sa kansu cikin asara ai su ne allazina wanda suka sa kawunansu cikin wannan asara suka sa kansu cikin asara wa halihim da kuma iyalansu gashi su suna cikin asara sannan kuma da iyalansu ba wanda ya tsira kenan Allah madaukaki ya tsare mu shi yasa Allah madaukaki ya kira mu wato ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye kanku da iyalanku ga barin shiga wuta Allah ya kira mu akan haka duk abin da za ka yi yadda za ka kukuta daga wuta to ka yi ƙoƙari iyalanka shi don su kukuta daga wuta abinda duk za ka aikata ka samu aljanna ka yi ƙoƙari iyalanka su masu aikata in haka bai yi ba to gaba ɗaya asara biyu za a yi gashi shi ɗin zai taɓar da kansa zai taɓe sannan iyalansa su ma za su taɓe kamar yadda Allah ya ce a nan kenan an gane kul innal khasirina na khasiru hun wa ahlihim yawmal Allah ya ce ala zalika huwal kusurai wannan shine asara mabayyaniya akwai asaran da yafi wannan a ce mutum da iyalansa gaba ɗaya su tafi wuta Allah ya tsare mu ai ba asaran da fi wannan a tara family gaba ɗaya a ce duk wuta za su tafi da mahaifin da mahaifiyar da yaran duk a danna su wuta ai asaran mabayyaniyar asara ce so don haka kada mu yarda irin wannan asara asara na kai kaɗan kai kaɗan kan kama tukunna kar ka yarda bare kuma abun da zai haɗa wato da iyalanmu Allah ya sake gaya mana wata aya wa qalan lazina amanu innal khasirina allazina khasiru allazina amanu innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah hmm. ala inna adh-dhalimina fi 'adabin wa kana allazina amanu inda suka yi imani suka ce innal khasirina allazina khasiru anfusahum inda suka fadda kawunan su wa hadihim da iyalansu yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama sai Allah ya ce ala inna zalimina saurara yan wuta a cikin azabar Allah za su zauna su dawwama a ciki duk wanda ya shiga azaban a wato azaban Allah musamman wanda ya kafirta ya shiga cikin wannan asarar to zai zauna a cikin wutan jahannama Allah ya tsare mu a shakidi ya sake mana bayanin cewa wannan asarar yana haɗewa asarar duniya da kuma asarar lahira zai iya haɗewa a asarar duniya da kuma asarar lahira idan aka haɗe wannan asara guda biyu ba asaran da ya fi wannan har yanzu duniya ba abun da ma ya samu to ko da ma ya samu fa ko da an ce kafi kowa kuɗi kafi kowa kaza a duniya ba sannan kuma a wayi gari a ce mutum yana wuta Allah ya tsiraninsa kamar yadda aka karantar da mu kullum ko ake karantar da mu idan aka ɗauki wanda ya fi kowa jin daɗi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa jin daɗi a duniya sannan aka ɗan aka ɗan tiraro nan tiriri na wutan nan ya shafi ya ɗan ji tiririn wuta ba ma ya shiga wutan ba ya ɗan ji zafin wutan tiririn haka inda za a tambaye shi me za ka ce dangane da jin daɗi ya jin daɗin duniya zai ce shi bai san ma wani abu daɗi ba ya manta tiririn wutan ne kawai ya daɗin da ya ji a duniya to haka kuma inda za a ɗauki wanda ya fi kowa wahala a duniya talauci a samu mutum na ƙarshe in ka same shi to ka samu talauci da ransa sannan a ɗan buɗe masa ya ɗan ji aljanna sanyin aljannan nan ya ɗan ji kaɗan annabi ya ce inda za a tambaye shi yaya batun wahala zai ce ya Allah shi fa bai san wani abu wahala ba ma shi ba sai yanzu duk wannan wahala da kuke sha tuni za ka manta tun baka shiga aljanna ba to in ka samu duniyan baka samu lahira ba ma asara ne bare kuma a ce babu duniyan babu lahira blackout kenan ko total blackout kai ba ta inda za a ce da dama rayuwar duniya ma dai gashi gashi nan Allah ya rufa mana asiri don haka Allah ya ce karanta mana wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf hmm. fa in asabahu khayrun an nabi hmm. wa in asabahu على وجهه خسر الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين daga cikin mutane akwai waɗanda suke bauta ma Allah su suna kafa ne suna raba kafa idan wani abu ya same shi na alkhairi sai ka gan shi a natse na jin daɗi da wani abu na alkhairi ya same shi sai ka ga ya natsu amma idan wani abu na fitina jarabawa ya same shi in kalaba ala waje shi kenan sai kaga ya canza kuma ya juya daga fuskansa ya canza an gane in ya ga ta jin daɗi wurin natsuwa to nan ne akwai ta koma ta wajen wahala to nan kuma lokacin ba za a bauta Allah ba to da haka wannan shine asara yace khasira duniya wal akhirah irin wayannan mutane sun yi asarar duniya kuma sun yi asarar lahira sun yi asarar duniya kuma sun yi asarar lahira zalika huwa al-khusran mubin wannan shine asara mabayyani ba asaran da ya kai wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu wannan shine karshen bayanin aya ta 45 yau sai mu tashi mu ci gaba aya ta 46 wa imanu nuriyanna wa إنك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون نعم Allah madaukaki ya ce mana wa in ma nuriyannaka ba ina iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma yafalu malan yace ya qulu ta'ala muqadiban li rasulihi sallallahu alaihi sallam. Allah madaukaki yana faɗi yana faɗi ma'ana yana magana da manzonsa annabi sallallahu alaihi sallama wa imma nuriyannaka da zamu nuna maka ba'd allazina iduhum shashi abinda muka musu ta ai azaba da zamu nuna maka wato abinda muka tanada musu na azaba a raye kana duniya mu maka to da za ka samu kwanciyar hankali zuciyarka zai ji daɗi don ka sani da sun kafirce mini ga irin nau'i na azaba da na tanada musu sannan ku yace au sannan kuma ya sake cewa ko kuma me au na tawaffayan naka ko kuma muka ɗauki ranka kamun wato lokacin imma mu nuna maka kana raye ko kuma mu ɗauki ranka kamun wannan lokacin dukka dai fa'ilai marji'uhum makomansu zuwa gare mu in ji Allah ma'ana za su dawo za su mutu za su dawo zuwa gare mu haka Allah madaukaki ya ce mana wattaku yawman turja'una wattaku yawman turja'una fihi ila Allah hmm. تجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله يتي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كجي tsoron wata yini ku ji tsoron wannan yini wannan yinin turja'una fihi ila Allah za a maida ku a cikin wannan yinin zuwa ga Allah summa mai Allah ya ce? summa tuwaffa sannan za mu cika ma kowace rai abin da ta aikata cire abin da ta aikata in alkhairi alkhairi in shari kuma shari na sai mai wahum la yuslamu Allah ya ce ba za mu zalunce su ba ba wanda za a zalunce shi duk aiki da ka aikata mai kyau zaka gani duk abin da ka aikata marasa kyawu zaka gani ɗaya daga cikin magabata aka ce duk lokacin da ya zo karanta ayan nan sai ya yi ta kuka yace ce ba ayan da ke tada masa hankali kaman wannan aya wadda ku yawman turja'u lalla aka ce masa me yasa yace abin da yasa shi yake bashi tsoro Allah yace ka ji tsoron ranan da zaka dawo zuwa gare ni yace mahaliccinka yace amma ka ji tsoron ranan da zaka dawo yace da mutum ne wanda ya fika ko hukuma ko mahaifinka ko wani wanda zai iya ɗaukan mataki a kanka ya ce maka wane ka ji da zan kama ka hankali mutum zai tashi ko ba zai tashi ba ko kuma ya ce ka ji tsoron ranar da za ka shiga hannuna saboda in ka shiga hannunsa baka san me zai maka baka sani ba shi mutum kam in ka shiga hannunsa wato kololuwar abin da zai yi maka shi ne ya kashe ka kawai abin da zai ce zai iya maka kenan bayan ya kashe ka kuma ba wani abu to shi ne magabaci ne yake cewa yaya Allah kuma wanda ya halice ka yace ka ji tsoron ranar da zaka dawo yace to wannan yana tada masa hankali dan baka san menene zai maka ba kun ga kenan ya kamata mu ma muke jin tsoron wato wannan yini to da haka Allah madaukaki yace wata yawman turja'una fihi ila Allah ne Allah ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam anan fa ila marji'uhum gare mu makomansu yake gaba ɗayansu za su mutu Allah zai ɗauki ransu dukkansu ilaina marji'uhum summa mallahu shahidun alama ya faru sannan Allah ta baraka yana sane da abun da suke aikatawa Allah shaida ne idan abun da suka duk suke aikatawa Allah yana sane da shi kuma za a bijiro musu da abun da suka aikata ranar tashin alkiyama Allah madaukaki ya gafarta mana sai Allah ya ce wa li kulli ummati rasul fa idha jaa rasulun qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun sai Allah ya ce wa li kulli ummatin rasulun ga kowani manzo ga kowace al'umma Allah ya tura mata manzo ba ma da Allah madaukaki bai tura mata manzo ba haka Allah ya gaya mana walaqad ba'asna fi kulli ummatin ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah نعم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله يجي ولقد بأسنا في كل أمة رسول رسولا ولقد بأسنا في كل أمة رسولا قوة جماعة Allah ya tura mata manzo kowace al'umma sannan Allah sai ya gaya mana da manzannin nan suka karantar da su abinda manzon nan da ya tura duk suka karanta shine anibudullah ku bauta wa Allah ku kadaita Allah wajtanibu taghut sannan ku nisanci dagutu ku kadaita Allah ku nisanci dagutu abinda duk aka bauta masa ba Allah ba malamai suka ce yana daukan ma'anan dagutu to wannan abun ku kauce masa wanda duk ya kafirce ma dago dan imani da Allah me Allah tabaraka wa ta'ala yace faman yakfur bit taquti wa wanda duk ya kafirce ma wa billahi yayi imani da Allah malamai suka ce wannan gabar aya wato kalman tauhidi ne mana la ilaha illallah saboda akwai korewa kuma akwai tabbatarwa idan ka ce la ilaha babu abun bautawa duk ka kore sai ka ce illallah sai ka tabbatar ka ce sai Allah kadai za a bauta mu babu abun bautawa da gaskiya ka kore sai ka ce illallah sai Allah to haka wannan ma fa man yakfur dago wanda duk ya kafirce ma dagutu nan ma la ilaha ka kore tunda mun ce duk abun da aka bauta masa ba Allah ba sunansa dagutu wa yu'min billah wannan kuma kaga wato da kace la ilaha da kace la ilaha sai kace illallah shine wa yu'min billah sannan yayi imani wanda duk yayi haka to wannan ya tanki dalil wannan ya riki igiyar da ba zai tsinke ba wannan ya riki hanyar da zai kai shi zuwa wato abin nan aljanna sai Allah ya ce mana daga cikinsu akwai wanda Allah ya shirya. daga cikinsu akwai waɗanda Allah ya shirya? daga cikinsu maganan Allah kalman Allah wato sun cancanta da wato su in nan ba shiryayyu ba ne ba bata ya tabbata a gare su Allah ya riga da ya sani wato matattu ne an gane wannan sannan idan muka koma wannan aya ba ba'asna fi kulli ummatin rasul rasula um, idan muka zo fadin Allah tabaraka wa ta'ala suratul hud suratul hud ko walaqad arsalna nuhan ila qaumihi na'am ولقد arsalna nuhan ila qaumihi فقال ya قوم اعبدوا ma ما ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نذير إني لكم أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير نعم أن اعبدوا ألا تعبدوا أن تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم Allah ya ce mana walakad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa da yaje je ya ce musu inni lakum nadhirun mubin ni a gare ku mai gargadi ne a bayyane ni na ne in gargade ku Nazo zo ne in yi muku wa'azi wa'azin da ya fara yi musu shine Allah ta'budu illallah kar ku bauta ma kowa sai Allah kar ku bauta ma kowa sai Allah inni akhafu alaikum ni ina ji muku tsoro wato azaba yawmin alim ko azaba rana mai azaban Allah na ranar tashin alkiyama azaba wacce take mai radadi kenan har in suka ki kadaita Allah har in suka ki bauta ma Allah shi kadai to yana ji musu tsoron azaban Allah har kuma in sun bauta ma wani Allah suka mutu to lallai kuma za su shiga me za su shiga za su shiga wuta saboda Allah ya haramta ma duk wanda ya hada Allah da wani Allah ya haramta masa aljanna wanda duk yayin shirka innahu man yushrik innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alayhi jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min wanda duk ya hada Allah da wani bauta an ya mutu bai tuba ba Allah ya ce ya haramta masa aljanna ba shi ba aljanna Allah ya tsare mu shi dan wuta ne sannan idan ya shiga wutan kuma ba yi da wanda zai taimaka masa Ba yi da taimaka masa ashe kun ga Allah yi gaskiya wani kulli ummatin rasulu. haka kuma Allah ya tura masamudawa annabinsu su ma da ya je shi ma za ku ji karatun da ya musu wai la samu da akhahum saliha wa ila samu da akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu in antum illa muftarun Allah ya ce wa ila samu da akhahum Saliha zuwa ga samudawa sai Allah ya tura dan uwansu annabi salihu alaihi salam Allah ya tura dan uwansu annabi salihu kana ya kaumi shi ma da ya je ba sallah ya fara koya musu ba ba azumi ba ba zakka ba abun da ya gaya musu shine kana ya kaumi budullah ya ku mutane na ku bauta ma Allah ku kadaita Allah malakum min ilahin ghayru ba ku da wani Allah banda shi ba ku da wani Allah abun da ya kira mutanensa kenan saboda idan tauhidi bai yi kyau ba ba gyara zukata ba ba gyara mana tauhidi da aqidar mu ba to duk abin da muka gina ba zai samu inda zai zauna ba shi yasa zaka ga mutum yana sallah yana shirka mutum yana sallah yana shirka shi yake jawo wannan amma idan aka ɗaura mutane su aka karantar da mutane wato Allah aka karantar da mutane tauhidi aka nuna wa mutane aƙida sahihiya to zai yi wuya ba zai yi baka ta wadda mutum yana da wannan abubuwa guda biyu sannan kuma yana shirka ba zai yi ba saboda wannan sai ya kawar da dukkan wani abun da zai sa ka haɗa Allah da wani ba za ma ka yarda da kowa ba sai Allah da haka kuma ka san girman Allah ba ka nemi wani ko ka kawo wani wato ya taimaka wa Allah ba zai taɓa yiwuwa ba Aka mutanen madiyana su ma wa ila madiyana akhahum shu'aiba wa ila madiyana akhahum shu'aiban fa ya qaumi ubudullah fa qala ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum kaga zuwa mutanen madiyana Allah ya ce ya tura musu wansu annabi shuai alaihi salam sai Allah ya ga cikin dangi tukunna sai ya tura wani to ta yaya za ku fara faɗa da shi waɗan ato kama a ce yari mai karɓi tafsiri duk abun duk zafin da yayi yi kumfoti wani biya wari-wari na za ku faɗa da ba ku son yin magana on bolata ngam ɗume ɓileñol ngam ɓan ko wi kuseni butaya da waɗa surutu surutu ni ha serana sabba matakin da za a ɗauka a ya bar gari a a bashi bako ne a a kaza kaza amma in wani ne ba an kawo ni bako ko ba haka ba ne ba za a ce an kawo ni bako to shi yasa akwai hikima a ciki sai Allah ya cikin dangin su din sai Allah ya tura nasu onon oh, onon man yayi kabde kadiriya in kun buga kun bugi naku in kun kashe kun kashe naku in kun yi imani kun yi imani da abin da naku ya zo muku duk dai ku ya ku to akwai hikima a ciki sannan annabi shu'aib shi ma alaihi salam da ya je abin da ya gaya mutanensa shine su kadaita Allah su kadaita Allah ba su da wani abun bauta in ba Allah ba to kun Allah kamar yadda ya ce mana ga kowace al'umma Allah ya tura mata manzo fa iza jaa rasuluhum idan manzonsu manzanninsu wato abin da rasuluhum manzonsu in ya je musu ke kudiya bainahum bil Ta hukunci tsakaninsu wato da adalci wa hum la yuslamun sannan su ba za a zalunce su ba su ba za a zalunce su ba wato imam ibn kasir ya ce wadda wa a cikin littafinsa ya kawo maganar mujahid allah maɗaukaki ya ƙara masa yarda mujahid ya ce abinda ake nufi a nan kudiya baina bil kisti a ranar tashin alkiyama allah zai hukunci tsakaninsu da gaskiya sai ce kamar faɗin allah tabaraka wa ta'ala karanta mana wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa ashraqatil ardu bi nuri ربها روض كتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون شين ياو فدين الله تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ƙasa za ta yi haske da hasken Ubangijinta ranar tashin alƙiyama wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi alkitabu za a zo da littafi aje ranar Allah zai hukunci waji abin nabiyina za a zo da annabawa da shahidai duk Allah zai zo da su wa bai bainahum bil haqq sai Allah ya hukunci tsakanin su daga wa hum la yuslamun su ba za a zalunce su ba kowa za a cika masa me za a cika masa aikin sa wa wufiyat kullu nafsin ma amilat abunda duk kowace rai ta aikata to Allah zai cika mata ladanta wa huwa a'lamu bima yaf'alun tare da Allah yana sane da abin da suke aikata. so kenan Allah zai hukuncinsa ya ba ma kowa wato abin nan ladansa mu sai mu gode wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu mu ne na ƙarshe kuma mu ne na farko Ya ce yace waji abin nabiyina idan aka zo da annabawa to gashi mu dai mun zo a ƙarshe to amma dukkan wato al'ummomi da suka shuɗe ba al'umma da Allah zai fara saurare in ba mu ba bayan annabawa to mu ne na farko duk annabawa in sun shiga aljanna to al'umma da za ta fara shiga aljanna al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dan me ba za ka bi sunansa ba dan me za ka kirkiro wasu abubuwa da zai warware abun da shi ya karanta irin gatan nan da ya maka Shi ne annabi yace a wata wani hadisi yake ga yake karantar da wato abin nan sahabbansa yace musu mu ne na farko wato kuma na ƙarshe kai kuma ku ne mu ne na farko nahnul akhiruna sabiquna wati mu mun zo a ƙarshe amma kuma mu ne za mu riga ranar tashin alƙiyama mu za a yi wa fara yi wa hukunci a yi komai tukunna sannan saura kuma sai su biyo baya wannan shine ƙarin bayani akan abin nan waji abin nabi na wa shuhada Allah madaukaki ya samu dace na'am sai Allah ya ce wa yaquluna mata bal wa'din kuntum sadiqin na'am yaqulu ta'ala mukhbiran an kufri ha'ula'i mushrikina Allah madaukaki yana gaya mana anan yana mai bamu labari dangane da kafircin waɗannan mushirikai, fisti ijalihim a cikin gaggawa da suke nema wai a kawo musu azaba haka mutum kenan wai shi yana nema ma maza maza a kawo masa azaban mana inda gaske ne inda gaske abun da ka zo da shi inda gaske ne Allah ya mana azaba Allah ya saukar mana da ruwan duwatsu Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza suna gaggawa Allah ya musu abun nan azaba shine malam yake gaya mana a nan, Allah yana ba mu labari dangane da waɗannan mushirikai kafirai waɗanda suke gaggawa a kan cewa a kawo musu azaba wannan ya sa suka ce wa na mata hazar wa'adu in kuntum sadiqin ai ba su yarda da alkiyaman ba dan suna cewa wa yaquluna suna cewa mata hazar wa'adu, yaushe ne wannan alkawarin zai zo yaushe ne in kuntum sadiqina inda gaske kuke in dai har alkiyaman zai to yaushe ne Allah madaukaki yace mana a wata aya yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha na'am wallazina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq hmm. ala inna إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد نعم الله يتي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وأن بسوء إيماني da ita ba amma na ranar tashin alkiyama to suke gaggawa a kawo alkiyama don ba su yi imani da alkiyama ba amma wallazina amanu waɗanda suka yi imani da alkiyama ba, mushfiquna minha suna masu tsoron alkiyama an gane dan sun san alkiyama an karantar da su sun san abin da yake ciki da tsoron alkiyama amma wa'ancan tun da dama ba su yi imani da alkiyama din ba gaba daya so su ba su ma yi imani da shi ba da haka suke cewa a za a zo alkiyama ma ta tsaya su waɗanda suka yi imani wa nuna annaha alhaqqu kuma suna sane da cewa lallai lallai alkiyaman nan gaskiya ne lallai alkiyama gaskiya ne don su sun yi imani abinda duk Allah ya faɗa gaskiya ne baya zama ƙarya wannan shine Allah maɗaukaki yake gaya mana anan na sai Allah ya ce قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء abin da ya shafi alkiyama wannan Allah kadai yake sane da shi sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga ya musu kulla amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah ga ya musu la amliku li nafsi ban mallaka ma raina ba darran abun cutarwa wani abun cutarwa wala naf'an ko kuma abun amfanarwa mana baya hannuna da cutarwa da amfanarwa duk ba a hannuna yake ba ni din nan ba zan iya amfanar da kaina ba haka kuma ba zan iya hana wato cuta ya shafe ni ba ba zai faɗa annabi ya ce ba zai iya ba sai in Allah tabaraka ta'ala wato ya tsare shi ta haka shi yasa ya ce illa ma sha Allah sai abinda Allah tabaraka ta'ala ya so abinda Allah ya so na cutarwa zai same ni abinda Allah ya so na amfanarwa zan samu ko zai same ni amma ni waɗannan ban rike su ba baya hannuna sannan ku sani li kulli ummatin ajal ga kowace al'umma tana da lokacin da aka shirya mata ajalinta kowace al'umma ajalinta sannan yace mana fa idza ja'ahum idza ja'a ajaluhum idan ajalin su zo lokacin su yayi to fala yastakhiruna sa'atan wala yastabdiluna ba za a jinkirta musu daidai da awa ɗaya ba kuma ba za a ƙara musu ba da lokacin yayi idan ajalin mutum ya zo ba za a ƙara maka ba ba za a rage maka ba don haka sai ka san cewa idan Allah ya ce za ka mutu ba wanda zai raya ka haka kuma in Allah ya ce za ka rayu ba wanda ya kashe ka babu wani dabara da za ka yi ka kauce ma ka kauce ma mutuwa ko akwai babu duk wani duk wani fiddabaru da kai ko kake yi to in mutuwan nan yazo dai a maya eh dole shi yasa nake gaya muku kullum ni ban yarda akwai maganin bindiga ba ban yarda akwai maganin wuka ba wani zai ce a'a wa'an dawo a'a wa'an an gane abin da ya sa ban yarda da haka ba don me ake baka maganin bindiga don karka mutu don karka mutu ko ba haka bare ba to in Allah ya sa za ka mutu yau bindigan za ta tashi ko ba za ta tashi ba don ba ta tashi jiya ba ba me ya sa? Allah bai sa ba kuma ba jiya za ka mutu ba ba jiya za ka mutu ba da haka bindigan ba zai tashi jiya ba to ga kuma sai ka zo kana ta doro taskiti do taskiti do an shiryayye ne shiryayye ne mun yaka da kuka jimeta Allah ya gafarta masa wani lokaci ya zo wurina muna magana sai da ce to ina son ka bani maganin bindiga ce a to wannan mai sauki ne ce to amma fa ni ina so ko ajali na ya zo kar in mutu sai ce a ranka da wannan ka ai wannan ka babu ai to kaga na ce yaya babu ce babu inda mutuwa ya zo kan za a mu na a to ba na so ina so wanda in zan mutu magani sai ya aiki sai bindiga mai sana umu ko ba haka bane ba in zan mutu in ka dauko wukan sai wukan ya min sai ya nade sai a ce ka je ka samu kujero da gauri da kujero samar mai muri wane ne wane ne wane ne haka za a yi ta wuna da nade na babaru jalan to an nihin da yau <laughs> to idan ya zo sai ce wannan babu shi to amma shi din ma a ƙarshe komanda ne fa menene ya kashe shi ba bindiga ba to ni shi sa ba abu kan za ka mutu ya hana ka mutuwa yawwa wannan shi ne magani amma duk abin da za a baka ce amma in ranar ka ya kware in kwanakin ka suka kare in ajalin ka ya zo a mayan to doka an ka a ci in kun gane abin haka ne in lokacin bai yi ba ba za ka mutu ba ne Allah yake gaya mana aƙida da muke magana da shi muke magana kenan ko ne Allah yake gaya mana idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun idan ajali ya zo ba za a ƙara ba ba za a rage ba don haka wannan guru da laya da aka baka na bindiga kawai ka je ka yi ne zaman lafiya ta utan a sakina yi askar ɗinka ka kama hanya ina fata an gane wannan akwai irin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana karanta mana daga kan ya ayyuhal ladina amanu la tunikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ayyuhal ladina amanu la tunikum amwalukum wala auladukum an zikrillah na'am wa man yaf'al dhalika fa ci gaba wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabb فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون kenan fa da muna karanta Qur'anin nan Allah ya jodai jamu a annaku allazi anu'ila a kulamu wallahi wala kusallati ha amaya har ka mutu da Allah ya ce wa an fi gumin mara zaknaku ciyar daga abin da muka arzuta ku min kabli an yatiya out tun gabanin mutuwa bai zo ma ɗayan ku ba in Allah ya ba ku dukiya ku ciyar min kabli an ya ciya da kumul maut sai ya ce me fa kula rabbi laula akhartani idan mutuwan ya zo in ba ku ciyar ba har mutuwa to sai ya ce ya Allah ka jinkirta mini mana fa kula rabbi laula akhartani ila ajalin Karibin zuwa wani ɗan lokaci ya Allah menene fa daga wa akun salihin zan ba da gaskiya zan yarda ba da sadaka zan kasance cikin salihai zan yarda da duk abun da ka faɗa wannan zai sa Allah yarda sai Allah ya ce walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah wallahi ba zai jinkirta ma rai ba idan ajalinta ya zo walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne zai ba mu labari dangane da abin da muke aikatawa da ke kenan ashe idan mutuwa ya zo a mayanta to da haka me fi sai mu ji tsoron Allah mu kiyaye Allah sai mu roƙi Allah ya sa mu cika da imani duk lokacin da mutuwan ya zo so Allah ya sa mu cika da imani wannan shi ne daidai za mu dakata nan duk lokaci ya yi gobe insha Allah sai mu tashi a kan aya ta nawa hamsin kul min in atakum azabu abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukaki ya ba mu ladansa inda muka yi kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana yanzu kan bonus ne yayi na tambaya